Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a China sun yi wa jami'an diplomasiya bayani kan binciken da aka gudanar dangane da musabbabin bullar annobar coronavirus wacce ke haddasa cutar COVID-19. Gabanin hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar da rahotonta da aka jima ana dako. Ana ganin jawabin hukumomin China yunkuri ne na fitar da matsayinta kan musabbabin bullar cutar. lamarin da ya haifar da cece kuce a tsakanin kasashen duniya amurka da sauran kasashen duniya suna dasa alamar tambaya kan yadda china ke kokarin yin katsalandin a kan bincike mai zaman kansa yayin da ita kuma take zargin masu sukarta da saka siyasa cikin binciken wanda ta ce an yi shi ne bisa tsari na kimiyya an dai ta jinkirta fitar da wannan rahoto akai-akai wanda wata tawagar kwararru ta kasa da kasa karkashin hukumar ta who ta kai ziyara wuhan birnin da cutar ta fara balla a shekarar tara. wata gamayyar kungiyoyin masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama ta shigar da kara a wata kotun tarayya a jihar georgia da ke nan amurka inda take kalubalantar wata dokar zaɓe da aka samar a jihar kungiyoyin na kalubalantar dokar ce wacce 'yan republican suke goyon baya wacce har ila yau za ta sa mutane musamman bakaken fata shan wuya wajen kada ƙuri'unsu shugaba joe biden da ya zamanto dan takarar shugaban kasa na farko da ya lashe jihar karkashin jam'iyyar democrat cikin shekara talatin a zaben watan nuwamba ya zargi yar republican din jihar da sauran jihohi da yunkurin saka wasu matakai da za su take 'yancin yin zaɓe dokokin da aka samar sun hada da tsawara adadin shaidar da ake bukata mutum ya gabatar kafin a bari ya yi zaɓe a kuma rage adadin akwatunan da za a kada kuri'a sannan a ba 'yan majalisar dokokin jihar ikon gudanar da zaɓe da kuma takaita tsawon lokacin da ake ba mutane su yi sammakon yin zaɓe a zagaye na biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a ƙasar Mali sun zargi dakarun Faransa da kashe fararen hula a wani harin sama da suka kai a ranar Alhamis. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa mutane shida aka kashe yayin da takwaran aikinsa na AP ya ambato mutuwar akalla mutum biyar. Lamarin ya faru ne a yammacin yankin Gawo da ke ƙasar ta Mali. kuma shine karo na biyu cikin wannan shekara da ake zargin dakarun na faransa da kisan fararen hula su dai dakarun na faransa sun ba da rahoton cewa harin ya halaka wani gungun mutane kilomita 60 daga arewacin yankin da ake kira deliman harin saman na daga cikin ayyukan da rundunar samar da zaman lafiya ta barkan ke gudanarwa wanda yunkuri ne da dakarun faransa ke na fatattakar mayaka masu ikirarin jihadi a yankin sahel jami'an kasar ta mali sun ce matasan waɗanda shekarunsa ke tsakanin shekara 15 zuwa ashirin. suna kan farauta tsuntsaye ne da wata bindiga guda ɗaya a lokacin da aka yi musu harin wasu jiragen ƙasa biyu da suka yi hatsari a kudancin ƙasar masar sun yi sanadin mutuwar mutum 32 kana wasu 165 sun jikkata hukumomin ƙasar sun ce wannan shine hadari na baya-bayan nan da fannin sufurin jirgin ƙasar na ƙasar ta masar yake gani a baya-bayan nan jami'an tashar sun ce da alamu wani ne ya kunna birkin gaggawa lamarin da ya sa ɗaya daga cikin jiragen ya bugi ɗayan ta baya har targu biyu suka wuntsala gefen hanya ko da yake daga baya firayim ministan kasar mustapha madbuli ya ce ba a tabbatar da abin da ya haddasa wannan hadari ba yayin da juyin mulkin da dakarun kasar myanmar suka yi shi wata biyu ana zargin su da ci gaba da danne masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin a cewar wata kungiya mai suna assistance for political prisoners bama hukumomin kasar na tsare da dubban masu zanga-zanga yayin da aka kashe wasu ɗaruruwa bayanai sun yi nuni da cewa gwamnatin sojin kasar ta ɗauki matakin katse hanyoyin intanet abin da ya haifar da cikas ga hanyoyin sadarwa da masu boron suke amfani da su wajen shirya zanga-zanga alatilas da yawa daga cikin masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya da ke adawa da juyin mulkin sun gudu sun ɓuya domin gujewa fushin hukumomin ƙasar. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba matsalar tsaro ne a gabashin Sokoto da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya mai fama da aika-aikar 'yan bindiga daɗi. Toma Dalla. Wakilinmu a birnin na Shehu Muhammad Nasir ya mana nazari akan yadda wannan matsala ke kara cima mutanen yankin tuwa kwarya. Tun lokacin da aka fara samun taɓarɓarewar lamarin tsaro a yankin arewacin Najeriya, gwamnatoci sun yi ta ɗaukar matakai na ganin an samu shawo kan wannan matsalar amma har yanzu a iya cewa abin ya ci tura. Alal misali a yankin gabashin Sokoto inda yana cikin wuraren da hare-haren ta'addanci suka tayar da hankulan jama'a ainun an jirge jami'an tsaro na soji da jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma ko da za a samu saukin wannan matsalar. haka ma mayakan sama sun yi lugudan wuta a wuraren da ake kyautata ta maɓoyar 'yan bindigar ne inda har babban hafsan mayakan sama na wannan lokacin ya marshal sanik baba abubakar ya baiwa jama'ar albishiri na kawar da 'yan bindigar cikin kankanan lokaci aiki ne na kowa da kowa kowane dan kasa yana da gudumawa da zai iya badawa saboda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro sojoji na nasu gwamnati na nasu jama'a na nasu in aka samu wannan haɗin kai da kyau wannan fatan cewa ina ganin cewa lallai cikin lokaci kaɗan wannan abun zai kare to sai dai magana kawar da 'yan bindiga daga gabacin sokoto har yanzu da saurari na kaba a cewar wani mazaunin yankin ƙauyukan mu in an ka faɗa maka tun daga bargaja modaci dan zanke lugu gazau tozai gawa kuke tuluba. kaibaba har da kuma da mun kai iyaka da sabon zanni da adama duk ba mu cikin kwanciyar hankali ba tudai mu yanzu haka abin da ka faru a sati guda da ya wuce nan turba wancan abin da ya faru kwanan baya sun ka kashe mutum shi sun ka shiga tigirin turba sun kashe mutum shidda tun daga wannan lokacin garin bai shigowa gare su matan su ma ba su shiga masu tallano da sun ka yanke ba su shiga to yanzu sun ka taho suna cin hadama hadama da suke ci ba daya su kai ba in sun ka zo wurin kana irin dubu talatin su ɗauki naira dubu su baka in kai magana su ce a guci ne sun ka baka ai daji sai ne sun da sun riga sun sai sun da tukuci ne aka baku to sun cinye karkarin mutumin da ruwa da zan faɗa maka sun fita tasan magangara to gangara can su ko sun haɗa ga sun ce su su tashi sai daga kansu ba a ci musu karkara to wannan take suna dawowa sun yi wayan ma sun ka isko mutanen turba daji sun ka ta su kashi kashi kuma da a akwai wanda an kai to haka gaskiya muna cikin halin tsaka mai kuma mu muna kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya umarnin da an kace shugaban kasa Buhari ya ba mun ga umarnin da ya bayar amma har yanzu ba a aiwatar da shi ya ce duk inda aka ga dan bindiga musamman da ak sama a kashe shi kuma ya bada umarni a cikin daji mazan nasu su tunda an san inda suke a fatatake su a gama da su. A matakin jiha ma masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro sun bayar da shawarwari daban-daban tare da ɗaukar matakai daban-daban domin samun sauƙin matsalar kamar wannan matakin da gwamna Aminu Waziri Tambol ya faɗa bayan kammala wani taro na majalisar tsaro. Wadda daga cikin abin da muka yi matsaya kan shi shine uh, waɗannan ƙara hukumomin na isa sabon birni a goroyo da raba da ƙarfe shida na yamma zuwa ƙarfe shida na safe ba za a ƙara barin babura suna yawo ba kuma za a sake wa duk wani mai babur rijista ta musamman a wannan yankin saboda haka muna kira ga al'umma mun san cewa wannan abin da dan kawo musu tsanki a yi haƙuri mataki ne wanda ake ɗauka don a ga cewa Allah da an kai ƙarshen wannan matsala. To ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan wannan matakin idris muhammad gobir jagoran jama'a ne a yankin gabacin sokoto wanda ke fama da matsalolin rashin tsaro kuma irin kwanaki da aka ce mashin da mota ba su yawo in dare ya yi ai kaga lokacin da aka hana yawo da mashin mashin sai su je su ɗauko mota mota ta dauko su ta kai su garin da suka so ta aje su da marice tunda sun shirya ma abun in sun ka tashi su yi ta su yi sneaking su boye su ja jiki su yi abin da suke kuma su yi ta daga garin su tafi da shi har yanzu ba a rabu da ita ba in mutum ya hada maka ba satin da ya wuce ba aka tayar garin mu garin mu nima ta kashe mutum goma sha uku garuran mu aka je da garin zago da nasarawa da rambadawa tara a sami lokacin to ni yanzu ni ina iya bude baki ce an samu sauki ko ko a'a abun da aka yi an samu shugaba ai duk wanda zai gama nan magana a dai sami da wannan ƙarya ya kai ba gaskiya bane yes magana ta gaskiya a sake a tashi tsaye operation da aka ce za a yi da sojojin da aka ce an kawo da abin da aka ce za a yi a tashi a yi abin nan tsakani da Allah kuma ya kamata mu shugabanni ko shugabanni gaba ɗaya kasance muna haɗa ma gwamnati gaskiya al'amari tsakani da Allah ba mu dinga ɗaukar labari ba muna yin gabas muna ji gwamnati tana yin yamma. Eh? kuma ba daidai mana wanda aka sawa suna wannan aiki a yanzu garin zago nan daga sabon birni kana iya tashi ka je garin zago cikin minti goma kuma kan hanya ne kwalta ce amma barai suna cikin garin nan suna operation tun kare goma sha biyu har biyu da rabi sai da bare suka ta bayan awa biyu da rabi sanar sojoji suka je wannan gari to haɗa mini idan haka tana faruwa a kan wannan proximity na daga sabon birni zuwa garin zago to ina ne sauran ƙauyen da sai ka ta kilomita talatin ko arba'in cikin zamani kamin ka kai inda babu hanya wannan ta ce wala ka hukaci so kaga ya kamata gwamnati idan abin faru irin wannan a dinga bincike shi me yasa abin faru kuma me yasa idan abubuwan nan suna faruwa an ka faɗa ba mutanen nan ko ko aka ci gaba da ka faruwa in mutum bai je ba don mi ba a bincike me yasa ba je ba Eh, su shugabanni ya kamata da waɗanda ke rike da local government da waɗanda ke rike da jiha da waɗanda ke rike da su jama'an tsaron ya kamata kowane bangare idan abu ya faru a bincika me yasa bai faru ba sai a gano shin fele wannan da abin da ya faru daga ainihin community ne ba su haɗi ba ko ko a'a daga su wanda ya kamata su je su hana abin da ya faru ne abu su je ba ko ko a'a akwai dai wani abu ne wata manufa wadda ba a son a yaƙi abin nan ne sai mu san me ne. ko cikin watan maris na wannan shekara ta 2021 gwamnatin tarayyar najeriya ta tura rundunar 'yan sandan ada karo na biyu waɗanda gwamnatin sokoto ta baiwa motoci kirar hilux guda goma sha biyar kuma gwamnatin bol ya yi alwashin bayar da ƙarin wasu guda goma duk domin a kawar da wannan matsalar wannan matakin da aka ɗauka na ƙaddamar da wannan yaƙi na operation puff ada karo na biyu a jihar sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin sokoto an kai karshen wannan al'amarin kuma yana tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take ba mu bacci don ganin cewa da da Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai karshen wannan al'amarin. Mazauna yankunan sun yi na'am da wannan kokarin da gwamnati ta yi sai dai sun bayar da shawarar yadda suke ganin ya dace jami'an su gudanar da aikin su. game namu akwai su alwa game da isa akwai su alwa game da gwarayo amma abin tambaya a nan ne irin yadda suke gudanar da aikin ba haka ya kamata ba ni gare ni ga sauran mutanen mu kamata a ce su zama rapid response abu ya faru ana faɗa musu su samu da su ci ba su je ga hanya ba irin yadda muke ganin suna tsayawa suna operation haka hanya su tsaya a hanya hanyoyin da ake bi ana wucewa nan suke idan ƙarin shi ta tashi tashi so wannan jama'ai ne namu ne dole ne mu haɗa wannan maganganu domin shugabanninmu da mu da kowa ya sani don a dinga gyara bayan yiwuwa ce to yanzu ok akwai operation pop ada a sabon birni amma an je garin zago inda hanya take inda da sabon birni zuwa garin bai ci kilomita bai ba ne to ya kamata shugabanni su bincika mina ne suke kuma sannan ga wannan mun sa DPO Sabin ya dauke su ya kai wasu garin zago abin nan gatawa garin gata da garin gatawa zuwa garin zago ba za kai minti biyar ba to mina na faru da suka ji ana halbe halbe garin zago ko ko da an ka faɗi na ne me yasa ba su suka zo wani ba misali sunana dai sa'idu neno ibrahim dan majalisa mai wakiltar ita sabon birnin ta kudu inda abubuwan nan ke faruwa mun yi iyaka da ƙasa ta nijar daga basira ingabi kabobi sululu garin damo waɗanda suka shahidu cikin Nijar ne idan ka je cikin Nijar ɗin nan za a ga sama da mota arba'in duka na sojoji ne kuma sun hwake bakin iyakansu duk karfin Nijar bai ta kai kashi ashirin cikin ɗari na Najeriya ba amma sun zo sun kare mutanensu sun kare dabbobin mutanensu sun kare lafiyar mutanensu mu kuma muna roƙo ga ita gwamnati yadda ita Nijar ta ɗauki irin wanga mataki ta kare ƙasarta don Allah mu a kawo muna ɗauki don Allah a kawo muna ɗauki a kare jama'a a kare mutuncin jama'a mu kada mutane su harzuka ko kuma su ɗauki wasu matakai na barin ƙasa saboda babu daɗi mutum ga ƙasar da yake an kasa kare shi kuma in ya ga inda za a kare shi kaga ba ka iya hana shi ya tafi masu lura da al'amura yana ganin cewa muddin ana ɗaukar matakai amma ba a samun biyan bukata akwai bukatar sake lale da kuma gaya wa juna gaskiya a kuma daina rudin jama'a wataƙila idan aka yi haka a samu nasara muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa in allah ya kai mu ba mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin wakilin sashen hausa da ke birnin sokoto muhammad nasir da kuma sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. da Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka sai na ce muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Ni ne Haruna Mamman bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne Janguriyar Nijar. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shiri na haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da gidajen rediyo ka abokanan kawancansa. inda a yau gidan rediyon Niyya FM ya tattaki har garin kwara da ke cikin gundumar illela umani a cikin jihar tawar jamhuriyar nijar domin ɗauko muku tarihin wannan gari kuma a lokacin da na isa a garin na kwara na tuntubi ɗaya daga cikin dattijawan garin domin jin tarihin wannan garin inda ya soma da gabatar da kansa alhaji isa musa an san na wanda ya retret malamin makaranta wanda ya ritaya kenan wanda ya ritaya to muna yi musan menene a ɗan takaitaccen tarihin wannan gari ko musoma da tambayar kashin da ina mutanen wannan gari suka taso suka kafa wannan gari da ake ce ma kwara mutanen garin kwara ainihin su sun kai to da cibili ta mara da sun kai to sun ka biyo geza tare da tawaga shugaban tawaga bori aka ce mutum da shi da tawaga shi sai sun ka saka geza sun ka zamna bayan zaman su shikenan da damau da ciwaki sai sun kace za su wani dan daji daji na za su tahowa za su wurin haƙo kamar kamun kwari na daji shi kenan sun ka zaka nan garin nan kwara sun ka zamna suna cikin zaman kwara shi kenan sai ubansu ya umarni da su ya ce to ku tahi na aiki ku kalmalam za ku gamuwa da usman dan fodiyo sarkin musulmi shi kenan sun ka zo sun ka ganin shi yayi maraba da su da yayi maraba da su shi kenan ya ce musu to za mu koma kwari nigeria na sai sun ka ce a mu tsohon mu cewa yi mu komo kwara ba mu tsaya na nan ga don mu mahauka shi kenan ce to ban barin ku tai ku dai shi kenan nan ya yi musu rakiya ya taho sai sun ka zaka nan ga kwara da sun ka zaka nan sai sun kai sallah azhar nan dabi wani karci na ana ce mai dabi na kwara wata unguwa ta arka ce ma dabi nan cikin kwara usman dan fudu yayi sallah ta ta azhar da kare yayi sallah kuma ta magariba can wata gona nan gabas ga gucin kwara gona dan luku aka ce mata shikenan zashi ta ta zasu wacewa sai ceto to kwara faɗan gida da gida ɗaya ga wace kwara yunwa dai ba ta wace kwara waɗa ba shi wace kwara sai tsakanin waɗan gida da gida ya ce kwara nan hura ga tsami kwarya kenan hura ba ta tashi kwara kenan haɗin da usman dan fodiyo ya yi muna mu dai har bisa ga yanzu mun gane shi don yiwa ba ta taba wace kwara ba to muna ya musan shi eh, garin tun wannan lokaci zoke yanzu an yi kamar mai gari na kwara kamar an yi guda nawa lalle mai gari abinda an kai mai gari ina gani mai gari goma sha shida har na kwara har yanzu wanda a bisa. To me yasa garin kamar ake ce mai kwara fulani? Abin da aka cewa kwara pearl ko kwara ta hilani kenan da sarkin hilani shi na nan ga. Tunda yawancin kamar lakwal ɗin ma da an ka yi kamar da sunan lakwal kwara ta an kai tunda lokacin da mun ka shiga mu na na aji na bulmuki kama kantin ta a akwai kamar cishe mu na aka yi inda aka ci yan lakulalibai to cishe mu na lokacin nan ma ake yi kuma akwai bambanci don sarki shina nan kuma akwai wani gari da aka ce ma ƙaura kenan ga ƙaura ga kwara kenan abin ma sai zan kama suna gudana akwai rudani in ma wasu takardu ma an kawo in wani rigai sai shi ɗauki na wani gari in na kwara sun ka rigai sai su ɗauki na kwara in na kawar sun ka rigai sai su ɗauki to sai annan sai an ka ce to ya kamata a bambanta tunda sarki hillani nan sai an ka samu kwara kwara pen to sarki hillani kamar sarki hillani na ina sarki lanto nan na shi da ainihin shi nan na kwar shi daga baya na ya koma kwanni amma har yanzu akwai gidan sarauta na naga tunda bariki ma gidan sarauta na kwara na ta sani tunda yanzu meri tana in wani gyara na za a yi wangana na kwara shi na kamata a ba kuɗi na gyaran sarki lan irin waɗanda aka basuwa kamar meri daga basuwa. to muna musan kamar shi garin kwara misali ana iya cewa yalla akwai wani abu wanda shi ne mutanen garin kwara an martaba su ko kuma wanda suke kaba da shi wanda za a kwatanta a ce garin ga abin da an ka sani shi an na mutanen garin abin da an ka sani don tun lokacin da shi waɗancan mutanen sun ka zaka da damo da ciwake su ai abin su dai haƙona aikin su don lokacin na nama akwai gadaji ba su unwani da kun in ba haƙo ba bayan shi sai martabobi tunda akwai lokacin da waɗancan mutane idan nika nika zance na abzina na ayawan tabuza sun zaka sun ka su kama ma nan mutanen wasu farti na mutanen gari yaƙi da sun ka zaka can shekarun baya nika ma zance ba yanzu na ba daɗe daɗewa tun ma ba a yi ba mu don shi na mun kai don ni wanda bani wanga tarihi kamar tsohon hakimi da aka ce ma mallan garba usman shi ya bani wannan tarihi tun a lib ɗari tara da goma sha shida ya ba wannan tarihi don yanzu shi ma ya babu. to kana bayanin buzaye waɗanda sun ka zaka eh da sun ka taho sun ka to da kayayyakin sai an ka ce ai yaƙi ya zaka kwara shi kenan to akwai masu martabobi tunda akwai wanda in halba kibiya in ya ce ta komo nan inda shiki nan na za ta koma ta daki inda shiki to lokacin nan sun ka zaka shi kenan shi na an kasa gaba ya ce muna wata tukkuwa ta a gare shi inda duk ya shahi tukkuwar tan duk da ya taba ta waɗanda a can baya suka yi ya ce to da haka nan na sa mutane shi na a gaba ga yaki. duk inda ya sha ya halba ba da ranar wannan ba lokacin nan na wato sun ka samu dai waɗance na da aka faɗa musu su ma su martaba ashe wata martaba tana gaba ga wata sai sun ka ci sun ka kore su ba samu nasara ba to yalla har yanzu akwai cikin waɗanda an rike da irin wannan martabobi shi wannan um, zarumin na kwara yalla ko ya bar martabobi yalla ko ko jikoki ko kuma su anda a yau suna da irin wannan abin eh, hikimar da na gwadin zarumta ban ce ba ban yi tamaha ba don dai ka san na dan nan sun ta yi da abin kuma ba irin na yanzu na ba da suka ba irin mutane bayani irin wannan abu abin ba su ba da bayani hakanan. yanzu in za a kwatanta garin kwara kamar yana kilomita nawa da gabas ko yamma gusum ko arewa da headquata ta gunduma da garin illela kuma a cikin da'ira wace da'ira ya za a iya kwatanta garin kwara ina ganin da nan zuwa illela ina ganin muna da mun kai kilomita hamsin yamma kuke ko gabas kuke adar ta gabas na muke adar ta gabas adar ta gabas tun da hakan gana muke da ita ta nan tun daga adar nan kuma ga gabas nan nan ga kuma cikin da'ira cikin komin cikin komin din lila muke insha Allah to muna yan musan kamar yanzu shi garin kwara ya kai kamar mutun nawa da a cikin shi wanda ake iya kwatantawa wanda ake iya kestawa muna ganin ya kai wajen dubu hudu ko biyar maza da mata insha Allah kamar kabiloli wace irin kala da wace irin kala mu da yawanci mu kai Hausa kuma akwai hilani to in ka ce hausawa su za su tun da an sa akwai arawa akwai gobira akwai gobawa akwai bare-bari akwai masu cagen barbar ciki eh, akwai gobira ciki mm, cikin hausa akwai gobira to kuma ana samun bare-bari akwai bare-baren hausawa bare-baren hausawa eh bare-baren hausa amma babu ara cikin kwara akwai hillani akwai hillani insha Allah babu zabarma ciki babu sauraron mu a nan muka zo karshen wannan shiri na da ɗan gari wanda ni haruna bako daga nan gidan rediyon ni a fm na birnin kwanni jamhuriyar nijar na gabatar muku da shi a mataki na haɗin gwiwa da sashen hausa na muryar amurka sai na ce muku sai wani shikon idan fa Allah ya so. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.